sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Ɗahiru mai shana ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a tara ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke taba zuwa a duniya baki daya a cewar ƙididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. a halin da ake ciki kuma kasar jamus ta ba da gudunmawar sama da dala miliyan daya na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar peru tsohon ɗan takarar shugaban kasar mali samaila sisi ya gana da shugaban rukon ƙwaryar kasar a daren jiya alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin islama suka yi a musayar fursunoni kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin za ku ji yadda kasafin kudin shekara ta 2021 wanda shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya gabatar ke ci gaba da janyo cece ce. Nazari ya kamata mu fara yi kamin wannan abu mu kai ƙarshen sa. Na ganin cewa manyan ayyuka waɗanda suka shafi ci gaba kamar harkar jirgin ƙasa tituna otal lantarki su ne za a ba muhimmanci. Za kuma ku ji cewa hukumar bunƙasa zuba jari a Najeriya ta fito da wani sabon tsari wanda ake sa ran zai rage haraji da kuma ƙara jawo hankalin masu zuba jari. masu fitowa daga najeriya ai dole su dawo ko sun fita dole su dawo ba wurin da ke da wurin saka jari ka ji daɗi ka fidda uwa ka yi riba kamar najeriya babu ita saboda yawan da allah ya bamu a ƙarshe za ku ji ra'ayoyin 'yan najeriya kan nasarar tsohuwar ministar kuɗi dr ingozi okonjo iwela da kaiwa zagaye na ƙarshe a gasar shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya muna kuma tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke taba zuwa a duniya baki daya a cewar ƙididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoton kamuwar mutane sama da dubu saba'in waɗanda suka kamu da cutar a cikin awanni 24 da suka gabata. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar sama da miliyan bakwai da dubu ɗari shida kuma sama da mutane dubu ɗari biyu da dubu goma sha biyu ne suka mutu. India na da kusan miliyan bakwai da suka kamu da cutar sannan sama da mutane dubu ɗari da dubu shida ne suka mutu yayin da Brazil ke da sama da mutane miliyan biyar da kuma mutuwar mutane kusan dubu ɗari da dubu arba'in da tara. Rasha ta ba da rahoton mutane dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya da ashirin da shida ne waɗanda suka kamu da cutar a ranar Litinin wanda ya kawo jimillar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari 272,238 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar. Wasu jami'ai sun ce mai yiwuwa a sake sanya sabon takunkumi. A halin da ake ciki kuma ƙasar Jamus ta ba da gudunmawar sama da dala miliyan ɗaya na kayan aikin kiwon lafiya ga ƙasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. kyautar kayayyakin ayyukan jin kaitaji jiya alhamis ɗin ta hada da na'urar ba da iskar oxygen da abin auna zafin jiki da kuma na'urar gwajin cutar coronavirus fiye da dubu talatin da biyu ga kwararru a fannin kiwon lafiya da nufin taimakawa mutane dubu casa'in na al'ummomin da ke fama da rashin kulawa a yankunan karkarar amazon na kasar Fila mizeti na ma'aikatar kiwon lafiya ta peru ya gode wa wa kasar jamus kan gudunmawar yana mai cewa hakan ya buɗe damar karkatar da akalar kyautatawa 'yan asalin yankin waɗanda ko da yaushe ake bari a baya waɗanda kuma abubuwan ci gaba ke wahalar isa zuwa gare su saboda nisa kyautar wani bangare ne na yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan agusta da nufin samar da kayayyakin kulawar lafiya ta farko ga yawancin 'yan asalin ƙasar. waɗanda ba su da cibiyar kiwon lafiya ya zuwa yanzu ƙasar peru ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar fiye da mutane da takwas kuma kusan sama da mutane da uku ne suka mutu tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar mali samaila sise ya gana da shugaban rukon ƙwaryar ƙasar a daren jiya alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin islama suka yi a musayar fursunoni sise wanda aka sace watanni shida da suka gabata bai bayyana yanayin tattaunawar da ya yi da ba in dawo da sauran manyan mutane a fadar shugaban ƙasar ta mali ba Sise ya yi magana ne kawai game da garkuwar da aka yi da shi yana mai cewa galibi ya kasance cikin kadaici yana rayuwa cikin mawuyacin yanayi amma ba azabtar da shi ba. Masu tsatsauran ra'ayin addini sun saki Sise da wasu turawa uku a arewacin Mali kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin ta Mali ta saki kusan mayaka biyu. duk da damuwar da sakin nasu na iya ƙara dagula ƙasa. kasar. To a gaida Zahra Aminu Fage wadda za ta sake dawowa da ƙarashin labarin duniyar a nan gaba kaɗan. A Najeriya ana mai da martani akan kasafin kuɗin shekara ta 2021 na Naira tiriliyan 13.5 wanda shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar domin neman amincewa ta. Wakiliyar mu madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton kasafin kuɗin na najeriya na shekara ta 2021 da aka yi wa take da kasafin kuɗi na farfaɗo da tattalin arziki da jajircewa ya zo ne a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar ke fuskantar koma baya saboda annobar cutar sarkakewar numfashi ta covid-19 domin tuni alƙaluman ci gaban tattalin arziki na gdp ya samu raguwa da kashi shida da ɗigo ɗaya a zango na biyu na wannan shekarar abin da ya nuna koma bayan ci gaban da aka samu na tsawon shekaru uku Shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa. The Nigerian economy is currently facing serious challenges with the microeconomic environment being significantly disrupted by the coronavirus pandemic. A nan shugaba Buhari ne yake bayyana cewa bullar annobar corona ya taɓa tattalin arzikin Najeriya sannan ya kara da cewa faduwar farashin danyen mai ta hana gwamnati samun isassun kudaden shiga. 'Ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a majalisar sun bayyana fata ta alheri ga al'ummar Najeriya da a yanzu ke ji a jikinsu a martanin da suka mayar kan kasafin kuɗin tare da alkawarin hanzarta aiki domin amincewa da shi. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kula da kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawa. Babu shakka da akwai wannan azama da kuma wata kokari a gun ita wannan gwamnati wanda mai girma shugaban kasa buhari ke jagoranta wajen ganin kan cewar an kawo sa'ida ga al'ummar najeriya musamman ma hanyar da za a zabar tattalin arzikinmu hatta kudin ruwa waɗanda aka ba bashi domin su zabar da tsarinsu na wato sana'o'insu an rage kuma sannan an ƙara kuɗi ma wanda za a ci gaba da ba mutane bashi domin su gaba da kasuwanci da kuma sana'o'insu. To sai dai ga mafi yawan 'ya'yan jam'iyyar PDP ta 'yan adawa na masu shakku ga ɗaukacin tsarin na kasafin kuɗin na bana da aka ware ma muhimman ayyuka sannan ayyukan yau da kullum suka kwashi kaso mai tsoka. Sanata Sahabiya Ukaura na wakiltar jam'iyyar PDP ne daga jihar Zamfara. Ina ganin sai an tsaya an dibi abin da irin basira wanda bai dace ba a ce eh bai ba ko kuma bai daidaita ba. Don haka ga ina ganin nazari ya kamata mu fara yi kamin wannan abin mu kai karshen sa. Na ganin cewa manyan ayyuka waɗanda suka shafi ci gaba kamar harkar jirgin ƙasa tituna Otan lantarki su ne za a ba muhimmanci. Sashen manyan ayyuka zai lashe naira triliyan uku da ɗigo takwas. Sannan ayyukan yau da gobe na albashin ma'aikata shine ke da kaso mafi tsoka na naira triliyan tara a kasafin na shekara mai zuwa. Za a ware naira triliyan uku da ɗigo goma sha biyu domin biyan basussuka. Shugaba Buhari ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen cire 'yan Najeriya miliyan ɗari daga cikin kangin talauci a shekara goma masu zuwa. Wannan kasafin ya fi na bana da naira triliyan biyu, Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro na gab da amfani da wani sabon hurumi wanda zai ba shi damar kaucewa takunkumin Amurka. A jiya Alhamis, Majalisar Dokokin ƙasar mai goyon bayan gwamnati ta amince da ƙudurin dokar wanda ya ba Maduro damar sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar cinikin mai tare da kamfanoni masu zaman kansu da ƙasashen waje ba tare da an bayyana su ba. Maduro ya ƙirƙiri taron Rishai reshe na doka iri ɗaya don kaucewa majalisar da ke ƙarƙashin adawa. Yanzu haka ana kyautata zaton majalisar ƙasar za ta nemi a yanke hukunci a kotun koli ta shari'a kan tsarin mulki na dokar hana toshewar wanda hakan zai ba da damar sauya canje-canje ga mallakar kamfanonin haɗin gwiwa tsakanin kamfanin man PDVSA na gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu. A jiya Alhamis jami'an tsaron Amurka sun sanar da ruguza wani shiri na yin garkuwa da gwamnar jihar Michigan tare da kuma kama wasu masu tsatsauran ra'ayi kuma masu adawa da gwamnati su shida waɗanda ke nuna fushinsu game da matakan kullen da gwamnar 'yar jam'iyyar Democrat ta ɗauka a yayin barkewar cutar coronavirus. Sannan an kuma kama wasu mutum bakwai bisa ga zargin ta'addanci. An tuhumi mutanen su shida a kotun tarayya da laifin hada baki don sace gwamnan jihar yar jam'iyyar democrat gretchen whitmer daga gidanta na hutawa tare da kaita wani wurin da ke keɓe a wisconsin don hukunta ta da cin amanar ƙasa suna hada baki ne da membobin wata ƙungiyar mayaka da ba a san su ba a michigan mutum biyar daga cikinsu daga michigan suke ɗaya kuma daga delaware sun kwashe watanni suna kulla makirci tare da yin horo da gudanar da ayyukan sa ido kan gidan hutawar na Whitma a Michigan a cewar masu gabatar da kara. Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai batun zuba jari. shugabar hukumar bunƙasa zuba jari a najeriya yawande sadiku ta bayar da tabbacin aiki da hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa wajen samun rage haraji don ƙara jawo hankalin masu zuba jari su ci gaba da shigowa najeriya ana sa ran hakan zai taimaka wajen tallafawa harkokin kasuwanci da annobar coronavirus ta yi wa illa. wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani <laughs> But I know you come in peace, so you are very welcome. yawan su sidiku na magana ne lokacin da shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa hassan bello da mukarrabansa suka ziyarci hukumar don neman aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati da kalubalen rashin sa kan sa hukumomin su rika aiki daban-daban ko zaman yan marina but nipc itself you know, does not grant out of pioneer status we don't give any permits any waivers Duk da hukumar bunƙasa zuba jarin bata da hurumi kai tsaye na rage haraji, amma yayi eh, tun da ta ce duk bukatar hakan za ta tura wa hukumomin da lamarin ya shafa, musamman ma wani kwamiti a ma'aikatar kuɗi don samun ragen. Da ma wani lokacin ya fi harajin shigo da kaya ga masu zuba jari don su ƙara ƙarfi kafin a fara cin moriyar ribar su. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce hatta wasu masu zuba jari da aka ce sun fice daga Najeriya za su dawo don girmar kasuwa da ke Najeriya. Masu ficewa daga Najeriya ai dole su dawo ko sun fita dole su dawo. ba wurin da ke da wurin saka jari ka ji daɗi ka da uwa ka yi riba kamar najeriya babu ita saboda yawan da allah ya bamu ko ka je ƙananan ƙasashe ka sai ka ga sun yi sun kasa samun ciniki dole su dawo kuma za su dawo to su yan kasuwa dole a rage musu haraji ko a ɗauke musu muna son a duba a gani saboda an yi ta hasara a lokacin mu ne ai a kan gaba shifas council da muka tabbata cewa wa'annan tasoshin na jiragen ruwa sun yi aiki duk da barazanar da covid ta so ta yi saboda haka yadda ake so ba haka aka samu ba ba zai yiwu ba abin da ya game duniya ita ma gwamnati ba ta samun kuɗin shiga kamar da ta saba su ma sun yi hasara so dole a samu abin da za a yi a ingiza su a basu karfin gwiwa wannan kuma shine kamar a rage musu haraji ko a ɗauke musu na yin shekaru Hakanan Bello ya ce kamfanonin dakon kaya na jiragen ruwa na Turai da suka kara farashin dakon da kashi 400 cikin 100 sun rage kuɗin da suka sha matsin lamba. An samu rangwame kuma sun jaye saboda abubuwan da muka yi muka kawo su 'yan kasuwan masu kaya muka faɗa ma kuma gwamnatin Najeriya cewa ga abin da ke faruwa sun sa kashi 400 bisa ga abin da ake biya. In an haka zai durkushe muna tattalin arzikinmu don duk abin da aka biya kai ne da kai da kai mu ne za mu biya wannan abin saboda haka na ji daɗi yanzu wasu sun fara jayewa kuma Allah so ba za a sa wannan harajin ba. Hassan Bello ya kara da cewa hukumar sana shirin kafa tashar teku ta tudu a Ibadan da za ta lashe dala miliyan 100 daga masu zuba jari da rage cunkoson tashar bakin teku ta afafa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kuna sauraron labarin ne akan mita shida ashirin da kuma talatin 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a koda yaushe ake so. Za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To a daidai lokacin da tsohuwar ministar kuɗi kuma jagorar tattalin arzikin Najeriya tsakanin shekarar 2003 zuwa shekarar 2015 Ngozi wato Dr. Ingozi Okonjo iwela ta kai zagaye na ƙarshe a gasar neman mukamin babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya. Daukacin al'ummar Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan nasarar kai zagaye na ƙarshe musamman a wannan lokacin da tattalin arzikin duniya ke fuskantar barazana sakamakon annobar coronavirus. Halima Abdulra'uf ta tattauna da wasu 'yan Najeriyar ga kuma abin da ta aiko mana. Baya ga tabbatar da cewa Ngozi Okonjo-Iweala ta samu nasarar kai zagaye na karshe a gasar neman shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO a sanarwa da ta fitar. 'Yan Najeriya da dama sun taya ta murna kaiwa wannan mataki tare da addu'o'i domin samun nasara a zagaye na karshe da za ta fafata da ministar kasuwancin ƙasar Koriya ta Kudu Yom daga ranar tara zuwa da bakwai ga watan Oktoba da muke ciki. Ministan ayyukan mata Honorable Paulin Talent ta bayyana farin cikin ta matuka da nasarar Ungo ozi Ina cike da farin ciki ba iyaka akan wannan nasarar da ta samu har ta kai wannan final stage kuma da ikon Allah ban da shakka cewa za ta samu wannan kujera domin Allah ya ba matan Najeriya wani baiwa ne wanda mu mutanen Najeriya ba mu sani ba ko kuma ba mu yarda da shi yadda ya kamata ba amma duniya tana gani kuma duniya ta gamsu da irin kokarin da matan Najeriya suke yi duba yadda matan Najeriya suke ba mu ci gaba da kuma nasara a fannin harkokin tattalin duniya gaba daya ga ita Zozi da ikon Allah za ta kai wannan kujera. Za Amina Muhammad. Saboda haka Allah ya sa mana albarka matuka mace uwa ce kuma tana da zuciya tsoron Allah za ta yi abu yadda ya kamata domin a samu zaman lafiya da cin gaban kasa. Saboda haka muna muna bin ita Ngozi da addu'a da kuma Allah ya tabbatar ta samu nasara. In ta samu nasarar nan na tabbata ba za ta ba mu kunya ba. Fitacciyar ɗan kasuwa a fannin sarrafa kujerun zamani Laila Ali osman ta bayyana jin daɗinta game da wannan gagarumar nasara tare da fatan alkhairi. Abu ne mai kyau da zaki ji mace an ce ta kai wannan matsayi abu da da ba ka taɓa ji an ce mace ta ma je kusa da wannan gurin ba yanzu ga shi ta zo a ta kai wannan position din kuma it's not about wai ita mace ko wani abu ilimin ta ne kai ta gurin so duk wanda ta nemi ilimi a the end of the day da man za ta za ta yi ritin height da zai sa ta gama shi lafiya da uh, ta saka hankali akan asalin abin da ya kai ta ba wai ta zama distracted ba yanzu abu kaɗan ta yi za a ce don saboda yar afirka ce shi ma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar yamal ba na jihar gombe a tarayyar tarayyar Najeriya Hanarabo Yunusa Abubakar ya taya Ngozi murna. Wannan nasara wanda Dr. Ngozi Okonjo Iweala da ta samu a W Trade Organization wajen gwargwarmaya da ake neman waye ne shugabanci wannan hukuma. Ai ba karamin martaba ba ne ya jawo kasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka ta yamma. Dole ne mu yi alfahari da nasarar da wannan mata ta yi saboda in ka duba ta tun daga makaranta da ta fara har ta je Harvard da su Massachusetts Institute of Technology sojoji da sauransu da kuma irin mukamai da ta rike a duniya da yadda take rike a walban har aka ga kwarewanta aka ɗauko ta ta zama minista na kuɗi a najeriya da yadda kuma ta sabin ainihin shugabanni guda biyu to ai wannan ya nuna kwarewar wannan mata kuma abin alfahari ne a gare mu ngozi okonjo iweladi masaniyar tattalin arziki ce daga najeriya kuma ta kawo sauye-sauye da dama a najeriya ta aiki a babban bankin duniya na tsawon shekaru 25 kuma a halin yanzu ita ce shugabar cibiyar neman rigakafi ta duniya da dai sauransu. An haife ta a garin Ogwashi uku na karamar hukumar Aniyocha ta kudu na jihar Delta. Idan ta samu nasara za ta zama mace ta farko kuma 'yar Afrika da za ta ja ragamar wannan hukuma ta WTO. An dai fara gasar ne da mutane takwas da ɗaya za ta maye gurbin jami'in diflomasiya ɗan ƙasar Brazil tsohon babban daraktan WTO Roberto Azevedo. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. sabon babin da kasan mali ta buɗe na shimfiɗa hanyar mai da mulki daga hannun sojoji zuwa hannun farahuda. hula tsari ne da zai iya dasa tarakun zaman lafiya da daidaito a yankin sahel da ke yammacin afirka a cewar jakadin amurka na musamman da ke kula da yankin j peter farm wanda 'yan kwanakin nan ya ziyarci yankin na sahel inda ya kara da cewa duk da cewa hanyar da kasar ta mali ta dauka ta koma mulkin farar hula abin ayaba ne amma yana ganin har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba shin waɗanne matakai amurkan take ba mali shawara ta kiyaye domin kaucewa komawa gidan jiya yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla a dai watan yunin shekarar nan ne mali ta tsandama cikin rudanin siyasa inda dubin dubatan mutane suka hau kan tituna suna korafi kan matsalar cin hanci da rashawa da kuma da tattalin arziki da kuma matsalar tsaro da ta'addaba kasar hakan ya sa mahukunta a yankin na sahel da ke yammacin afirka da sauran kasashen ƙetare ciki har da jakadan amurka na musamman a yankin suka nemi hukumomin ƙasar da su yi hattara kwatsam a ranar 18 ga watan agusta sai ga sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar ta mali wanda shine karo na biyu cikin shekara goma da suka gabata shi dai wannan juyin mulki wanda babu wanda ya ji kukwar zane a cikinsa ya laƙume kujerar shugaba ibrahim bubakar keta sabbin sojojin da suka yi juyin mulki a lokacin sun sha alwashin cewa za su mika mulki ga farar hula da zaran an gudanar da zaɓe yayin da ƙasar ta mali ta fuskanci sauye-sauye a fannin siyasa a wannan makon an rantsar da shugaban rikon kwarya ba'ando wanda zai mai da ƙasar bisa turban mulkin farar hula sai dai matsalar ita ce an cika sojoji a manyan mukamai a cikin gwamnatin ta wucin gadi hakan ya sa jakadan amurka a yankin na sahel j peter farm ya ce wannan lokaci ne mai matukar sarkakiya ga mali da makwabtanta a makon da ya gabata ya ziyarci yankin na sahel domin ganawa da jami'an kasar ta mali inda ya ba su shawara da su gudanar da zaɓe cikin wata goma sha takwas masu zuwa a kuma wannan makon ya gana da manema labarai ta wayar tarho inda ya karin haske kan abubuwan da suka tattauna da jami'an gwamnatin wucin gadin kasar ta mali In my meetings with transition government officials, I emphasized that the transition government must first and foremost ya ce a zaman da muka yi da jami'an gwamnatin wucin gadin kasar na ji da damus cewa abu na farko da ke da muhimmanci shine a mai da hankali kan gudanar da zaɓuka amma kuma a lokaci guda akwai buƙatar a kare al'ummar ƙasar sannan a ɗauki matakan samar da maslaha ga ƙorfe-ƙorfen da 'yan ƙasar ta mali ke da su ciki hadda gudanar da sahihin zaɓe magance matsalar cin hanci da rashawa kare haƙoƙin bil'adama da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla a algeria da matsayin da aka cimma kan zaman lafiya a mali idan har ba a magance waɗannan matsaloli ba akwai yiwuwar ƙasar ta sake komawa cikin rudanin siyasa jakadan na amurka a yankin na sahel ya kuma nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar masu tsauran ra'ayi a yankin cikin shekaru da dama dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da na amurka sun jagoranci shirin tabbatar da zaman lafiya da ake kashe biliyoyin daloli a yankin ko da yake gwamnatin shugaba tom ta fito fili ta dasa alamar tambaya kan amfanin wannan shiri tana mai cewa za ta rage kudaden da ake kashewa da dakarunta da ke nahiyar afirka da voa ta tambayi jiya peter shin ko an samu wani karin rudani a yankin na sahel tun bayan juyin mulkin kasar ta mali sai ya ce We haven't yet, and I think part of that is owing to ongoing activities by. Ba samu ba tukuna, ina ga kuma hakan na da nasaba da ayyukan da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi karkashin shirin Operation Barken da kuma dakarun haɗin gwiwa na G5. Lallai ba a ga ƙarin tashe-tashen hankula a yankin ba, amma dai muna nan muna sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Lallai akwai yiwuwar samun barazanar. that danger persists. To shin ko me zai samar da daidaito da zaman lafiya a yankin na Sahel? A cewar jakadan na Amurka a yankin, kawar da kungiyoyi masu tsauran ra'ayi samar da sauye-sauye a fannonin gwamnati da kuma gudanar da zaben da zai samar da gwamnatin fara kula cikin wata takwas na daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka ya kuma ƙara da cewa samun mulki nagari inda shugabanni za su rika nuna damuwa ga matsalolin jama'a su su kuma sauka daga karagar mulki idan wa'adin mulkin su ya kare tare da mutunta 'yancin bil'adama na daga cikin batutuwan da za su taimaka wajen samar da wanzuwar zaman lafiya masu sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin anita powell da julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu a wani mako idan allah ya kai mu. gaida Mahmud lado Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawo Girgire ce salam biyo ya Hausa. kasafin kudin shekarar 2020 da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisa. Fatan mu shine al'umma su gani a ƙasa domin kasafin 2020 talakawa ba san inda ya shiga ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Gazali Kabiru Lolo daga Tabuka Saudiya ya ce salam biyoyin Hausa. Ku ban dama in kira ga 'yan uwana talakawan jamhuriyar Nijar da cewa su yi siyasa ba da gaba ba kar su biyewa duk wani dan siyasar da ke son ta da zaune tsaye. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce muna yi wa sabon sarkin zazzau Ahmad Nuhu Bammali fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya taya shirko kuma yi masa jagora amin. Da fatan kuma zai rungumi kowa da kowa a tafi tare domin cedda masarautar tasu ta zazzau mai dimbin tarihi gaba. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da injiniya Isa Sadam suka ce albarkacin ranar kula da lafiyar ido ta duniya da aka gudanar. Muna kira ga hukumomi da su samarwa marasa galihu tabarau kyauta ganin yadda da yawa suke ɗauke da matsalar amma ba su da halin sayan tabaran da zai taimaka musu wajen gani. yi sako daga namiro umar makera ya ce na kira ga al'ummar jihar wando da su kasance masu bin doka da oda a yayin gudanar da zaben jihar tasu da za a gudanar gobe a asabar domin kaucewa jefa jihar tasu cikin rudanin siyasa takonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga kwamar takami yadi alhaji bukar gursuma da masak da rukayya usman fari jabuwa ward tare da kwamar baba ga nasa belta suka ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don allah ku ba mu dama mai tsokaci kan cece can da al'umma ke yi a rusa jami'an tsaron sas a najeriya hakika ruwa baya tsami banza wannan manuniya ce cewa jami'an sas suna musgunawa talakawan najeriya da fatan za su gaggauta gyara tafiyar da aikin su. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa-service at com. Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Cibiyar kula da guguwar iska mai karfi ta ƙasa a Amurka ta ce da safiyar yau Juma'a babbar guguwar Delta ta doshi kudu maso yammacin Louisiana. Masana ilimin yanayi sun ce ana ganin guguwar za ta zo da mummunar iska da ka iya barazana ga rayuwa a sassan yankin gabar tekun arewaci zuwa yammacin yau Juma'a. Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce da yammacin jiya Alhamis guguwar Delta ta karfafa kaɗan yayin da ta doshi gabar golf na Amurka. An fara gargaɗin guguwar iskar daga tsibirin Texas zuwa bakin kogin Paul da Louisiana. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa mu tara a mu na dare idan Allah ya kai mu.